تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم آه، إن شاء الله za mu إلا bayan أعجيه za mu tashi aya ta goma sha ɗaya wanda allah maɗaukakin sarki yake bayyana abinda munafukai din nan suke boyewa a zuciyarsu wanda suka ki fita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu kabilu ne na Laraba wanda suke kewaye da Madina wanda mafi yawancin daga cikin su Allah ya jarabe su da cuta ta munafurci ma'ana munafurci na itikad na mutum ya kudirce kafulci ya bayyana imani da wannan shi ne Allah maɗaukacin sarki ke bayyana abin da suka boye a zuciyarsu domin ba abin da yake buyan masa shi shine masana abin da yake sini da kuma wanda yake boye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها فرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما wannan ayoyi da aka karanta gabanin su aya ta mu mubaya'a Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah wannan yabo ne ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi mubaya'a din nan ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ya yabo a gare su domin ya san wannan mubaya da suka yi sun yi ne har a cikin zuciyarsu da gaskiya ce inna ma yubayihuna Allah tamkar sun yi ma Allah ne mubaya dan haka hannun Allah yana tare da su to a ce taimakon Allah yana tare da taimakon su Allah zai taimake su akan wannan mubaya da suka yi duk kuma wanda ya warware wannan mubaya to wannan kansa ya ma wanda kuma ya cika abin da ya ma Allah maɗaukakin sarki alkawari a kai na wannan tsayuwa da kuma gaskiya da wato alkawari da ya ɗauka Allah zai mishi babban sakamako kamar yadda Allah ya bayyana sakamakon da ya musu shine na yarda da ya a gare su to Allah maɗaukakin sarki yana baiwa manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labarin abinda waɗannan munafukai za su faɗa kafin su faɗa Allah ya riga ya ba annabi shi labari larabawa ne da suke kewaye da madina a ƙabilu daban-daban kamar muzaina da juhaina da sauran ƙabilu su bane fil da aslam wannan su ne waɗannan kabilu da suke kewaye da madina dama allah ba da labarin cewa wa mimman kun min al'arabi munafikun cewa kewaye da ku akwai munafikai suna kewaye ne mutanen ƙauyuka ne don haka su tun da aka zo da musulunci ba su karɓa ba to su ne dama da aka ce su fito don a ce a yi wannan ibada manzala sallallahu alaihi zai je umara ba yaki zai je ba sai suka ki tafiya to Allah ya ce ma annabinsa in ka koma ga abin da za su faɗa kuma abin da suka faɗa kenan Allah ya ce sai yaqulul mukhallafuna min al-a'rab waɗannan waɗanda suka noke suka ji fitowa din nan daga cikin mutanen ƙauye larabawan ƙauye za su gaya ma cewa shagalatna amwaluna wa ahaluna ai wato iyalanmu da dukiyoyinmu mun tsaya kulawa da gonakinmu wannan kuma ba mu da wanda za su mana in mun tafi wannan shine abin da yasa ba mu bi ka ba domin sun ga dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kunya za ta kama su ai tunda da sun ce in ya fita ba zai dawo ba zatan su kenan to za su zo suna cewa istaghfir lana ka neman mana gafara a wajen Allah tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake raye idan mutum ya yi laifi ko ya yi wani sabo yakan same shi da shi da shi ya nemi cewa ya roƙan masa gafara a wajen Allah maɗaukakin sarki kuma wannan ba laifi ba ne Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahum nemi gafara Allah kuma manzo ya nema musu gafara a wajen Allah wanda ya gabata a cikin suratu at-tauba waɗannan mutane uku da su suka faɗi gaskiya su ka'ab ibn malik da hilal ibn umayya da na ukun su wanda su ba su fita yaki ba ba abin da ya hana su fita sai haka kawai dan haka sai suka faɗi gaskiya suka ce su ba abin da ya hana su fita yaki manzo Allah ya ce to fita shi fita kenan shi bai neman musu gafara a wajen Allah ba Allah da kanshi ne ya yafe musu amma munafukai suna zuwa su yi rantsuwa ta ƙarya za su zo su yi ƙarya su yi rantsuwa cewa wallahi su ga abin da ya hana su fita don haka a neman musu gafara a wajen Allah to wannan shine Allah yake baiwa annabin sa labari ya na bi alsinatihim ma laysa fi Abin da suke faɗa a harshen su ba shi yake zuciyar su ba wannan kuma shine hakikanin munafurci shine mutum ya boye kafirci a zuciyarsa ya dinga bayyana wato imani wannan kafirci na itikad na zuciya kenan wanda yawancin munafukai na wancan lokacin irin wannan munafurci ne akwai kuma munafurci wanda yake na aiki a aikace shine kaman ƙarya domin alama ce daga cikin alamomin munafurci idan haddasa kaza ba in yayi zance sai yayi ƙarya kaga ai ya faɗa abin da ba shi yake zuciyarsa ba shine ƙarya wa idha utumina khana in an amince mishi sai ya zo da sabani wannan sai ya ha'inci sai ya yi ha'inci wa ida wa'ada akhlafa in ya alkawari kuma ya saba wannan sifofi ne na munafurci amma ba za a ce munafurci ne wanda yake itiqad ba kamar irin na wadancan mutane wanda kuma ba a rasa shi a cikin mutane sai wanda Allah ya tsare shi to Allah ya ce idan sun gaya ma wannan maganar kul ka gaya musu cewa faman yamliku lakum min Allah shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a ka gaya musu cewa to idan kun ki fita din wane ne wanda zai wato muku maganin cuta in ta same ku ko ya kawo muku amfani idan kun rasa shi ai Allah din ne da kuka ki ku yi ma manzansa biyayya bal kana Allah bima ta'maluna al'amarin dai shine Allah yana sane da abin da kuke aikatawa <clears throat> kuma wato mai ba da labari ne akan haka bal al'amarin shine zanantum allan yankalibar rasulu wal na ila ahlihim abada Allah yana gaya ma annabinsa ne wannan ba wai za a fito a gaya musu ba amma to zarta su cewa ai kun yi zato na cewa manzo da kuma muminai ba za su dawo gida ba har abada wannan fitar da suka yi za a karar da su don haka ba za su dawo ba wannan shine abin da ya hana su fita ba wani abu ba wa na dhalika fi qulubikum kuma wannan abin aka kawata shi a cikin ku ma'ana shedan ne ya raya musu wannan abin suka ji shi a zuciyarsu cewa annabi ba zai dawo ba sahabbansa ma ba za su dawo ba wa zanantum banna saudi wa kuntum qauman bura Don haka kun yi zato mummunan zato ga Allah madaukakin sarki ka ce Allah ba zai taimaki waliyansa ba bayan alkawari ne na Allah Allah ya ce inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad haka na Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin to ko kun ce Allah ba zai taimake shi ba ai wannan mummunan zato ne ga Allah Allah ya yi alƙawarin cewa yana taimakon bayinsa waɗanda suka ba da gaskiya da shi to ko kun munanta mashi zato kuka ce ai in sun je ba su da mai taimako to Allah ya ce wa kuntum qauman bura ku din ku ne mutane waɗanda kuke masu hasara wanda suka halaka domin ba su yi biyayya ga annabin Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah ya sake musu wato gargadi da tsoratarwa cewa wa man lam yu'min billahi wa rasuli lallai duk wanda bai ba da gaskiya ba da Allah bai ba da gaskiya da annabinsa ba Ko waɗannan ina a atadina lil na sa'ira lallai kafirai mun musu tanadin wuta wacce take mai kuna mai kuna wannan yake tabbatar da cewa munafukai kafirai ne Allah ya ce man lam yu'min billahi wa rasuli fa inna a'tadna bi ce lil munafiqina ba yace lil kafirina da haka su kafirai ne waɗannan kafirai ne eh, munafukai kafirai ne sai dai kawai ba a musu hukunci wai kai tsaye da cewa kafirai ne tunda suna sallah a fili suna nuna cewa su muminai ne amma kuma al'amarin gaskiya cewa su din ba muminai bane kafirai ne Allah ya walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahima lalle mulkin sammai da kasai duka na Allah ne Allah ne mai iko akan komai dan haka idan da za su tuba daga wannan abin da suka aikata din ya su liman sha. Allah yana gafarta ma wanda ya so wa yu'adhibu man yasha kuma Allah yana azabtar da wanda ya so wa kana Allah ghafurur rahima lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne wato kuma mai jin kai ne yana karban tuban duk wanda ya koma ya tuba gare shi tuba wacce take ta gaskiya in yayi islahi ya gyara ya kyautata la ce illa man taba wa amana wa aslaha wanda ya tuba ya ba da gaskiya ya tuba kuma ya kyautata tubar tashi ta zama kyakkyawar tuba ita ce a taubatan nasu Allah ya ce tubu ilallahi taubatan nasuhan taubatan nasuhan shine mutum yayi tuba yayi nadama akan abin da ya aikata sannan kuma ya alƙauranta ma kansa cewa wannan abu da ya aikata ba zai ƙara aikata shi ba idan kuma wani abu ne wanda ya shafi haƙƙi na wani ya mai da wannan haƙƙin idan haƙƙi na Allah maɗaukakin sarki ne ya koma ya ba da wannan haƙƙi wanda bai bayar ba da to wannan ita ce tuba ta gaskiya kuma kada a sake ganin shi ya koma cikin irin wannan aiki to ga wanda ya irin wannan tuban ne Allah maɗaukakin sarki yake karɓan tubarsa kuma ya yafe masa Allah maɗaukakin sarki cewa man taba wa amana wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba haka nan Allah ya ce wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma mahtada wannan shine alama ta cewa bawa yayi tuba amma ba tuba da zai yi yau ya sake komawa ba ya yi yau ya sake komawa wannan ba tuba bace wacce take ingantacciya Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba annabin shi labarin har ila yau abinda waɗannan munafikai za su faɗa kuma hakan ne suka faɗa shine sai yaqulul mukhallafuna idan talabtum ila maghanim litakhudhuha daruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalamallah قل min تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون dunana, ban بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا Allah ya ce lallai waɗannan waɗanda suka ji fitowa ɗinnan suka noƙe idan kuka koma za ku tafi ɗaukan wata ganima da Allah ya alƙauranta muku Allah ya yi ma manzansa sallallahu alaihi Sallama albishir shine akwai ganima da za su je su samu ta Khaibar wanda yanki ne na Yahudawa kuma Allah madaukakin sarki ya sa wato ka'ida doka na cewa in an koma an bar Hudaybiya dinnan, idan aka koma Madina za a zarce ne zuwa Khaibar amma duk mutumin da bai fita wato yakin ko kuma bai je Hudaybiya ba to an haramta mushi ya fita zuwa khaibar ba zai je khaibar ba kuma alkawari ne da Allah ya cewa abinda ya hana musu na shiga su yi umara su samu wannan lada to Allah ya musu musaya da cewa zai ba su ganima ta khaibar gaba daya kuma khaibar babban waje ne waje ne da yake da kadarori da gonaki masu yawan gaske to wannan ya sa kwaɗayin wannan abu na duniya ya shiga zukatan munafikai mafi yawancinsu to Allah yake ba annabin shi labari tun kafin ka koma in ka koma lokacin da zaka tafi Khaibar din nan za su zo su ce mu ma a tafi da mu shine abin da Allah yake ba shi labari sai ya al-mukhallafuna idan talabtum ila maganima lita'khudhuha zaruna nattabi'ukum a ce ku jira mu mu tafi tare da ku mu ma yanzu za mu tafi yanzu a shirye muke yuriduna an yubaddilu kalamallah Allah ya ce suna so su jirkita zancen Allah ne me ya jirkita zancen Allah shi ne Allah ya gaya ma annabinsa cewa duk wanda bai je hudaibiya ba to kai ya tafi Khaibar to su suna so a ce su tafi haibar, sai ya zama an canja wannan abin da Allah ya faɗa kuma cikin ikon Allah duk wanda suka je Hudaybiya dinnan mutum 1400 dukkan su ne suka tafi Khaibar sai mutum ɗaya da yake da uzuri shine Jabir Rabi yallahu. anhu shi kadai ne bai tafi Khaibar ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya raba ganima ya cire mushi kaso daidai da duk wanda suka ji domin Allah ya riga musu alƙawarin ta dan haka Allah ya ce ka gaya musu a lokacin kullan tattabi'una ka gaya musu ba za ku bi mu ba ba wanda za a tafi da shi kadhalikum qala Allahu min qabl ai haka Allah ya ba mu labarin ku tun can Allah ya gaya min abinda za ku faɗa fa sayaquluna bal tahsudunana za su koma dama munafukai ne za su dinga cewa ai ana mana kyashi ne ana mana hasada ne dan kan mu samu abin da za a samu ba wani suna nufin cewa ai Allah bai faɗi haka ba an dai hana su ne kawai bal kanu la yafqahuna illa qalila Allah ya faɗi al'amarin su shine cewa su dinnan dai munafukai mutane ne waɗanda suke ba sa fahimta wato hukunci na shari'a sai kaɗan ma'ana suna da ƙarancin fahimta suna da yawan jahilci da sanin abin da Allah ya hukunta na shari'a to sai Allah madaukakin sarki ya gaya ma annabinsa sallallahu alaihi wa sallama cewa su nan da suke so su je Khaibar ba Khaibar ne a gaban su in har suna son fita to akwai lokacin da za a yi kira a fita a je yaƙi mai wahala in dai da gaske suke yi to su jira wannan lokacin ya zo shi Allah ya ce kul ka gaya musu cewa al na min al-a'rabi auna ila qaumi Allah ya ce annabinsa ka gaya musu cewa ai za a yi kira dan a fita a je wani yaki za a yaki wasu mutane waɗanda uli ba'sin shadidin mutane ne masu tsananin ƙarfi kuma masu cikakken tanadi da makamai za a kira ku dan ku je ku yaki wannan mutanen wanda mutanen nan tuqatilunahum aw yuslimun mutanen nan ko dai ku yaƙe su ne ko su musulunta ɗayan biyu ne su ba maganar a yi sulhu da su su biya haraji in ma yaƙi ne ko kuma musulunta to waɗannan malamai sun yi sabani akan suwaye wannan mutanen domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasu kafin aje ga wannan mutanen wasu suka ce ana nufin ƙasar farisa ne da rum wanda an yi yaƙin farisa da rum bayan maza manzala sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce a'a mutanen nan ne na wato ghatfan wanda aka je yakin hunain ko kuma banu hanifa mutanen musailamatul kazzab domin mutane ne waɗanda suke da gogewa wanda kuma an wahala a wannan yakin to shine Allah ya ce wasu kuma suka ce a'a mutanen da za a yaka har zuwa ƙarshen duniya in dai da gaske kuke yakin kuke so to ku jira lokacin yaki na zuwa ba irin wannan ba domin wannan Allah ya riga ya ba muminai albishir cewa sun riga sun ci wannan yakin sun ci nasara amma wannan yakin da zai zo a baya wanda za a wahala ku jira inda gaske ne sai ku fita wannan yakin to abin da ya furin jaye shine sune waɗannan mutane su ne banu hanifa mutanen musailamatul kazzab wanda kuma sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka yi rubda bayan rasulun sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce ba za su ba da zakka ba wasu suka ce su sun bar ma sallah da komai ba ruwansu da musulunci suka yi rudda ana cewa manzo Allah ya rasu sai wannan fitinar ta shigo to sai da inna abubakar ya yi kiran mutane cewa to a yaƙe su to a nan aka samu wasu suka fita wasu ba su fita ba har a wannan lokacin ya ce fa'in yu'tikum Allahu ajiran hasana in kun yi biyayya a wannan lokacin kun fita to Allah zai ba ku lada wanda yake mai kyawu lada wanda yake kyakkyawa wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabl yu'adhibukum azaban alima idan kuwa kun ki kun yi tirjiya kun juya baya kamar yanda kuka yi a da da aka ce ku fita kuka ki fita to lallai in hakan ya faru to Allah zai muku azaba azaba wacce take mai radadi to lokacin da wannan ayat ta sauka wasu daga cikin masu uziri, waɗanda su ba wai sun ƙi fita ba ne saboda munafurci abinda ya hana su fita ko dai rashin lafiya ko rauni sai suka ce to ya maza Allah sallallahu alaihi mu kuma menene wato laifinmu a nan tunda mu ba mu fita ba mu ma mun zama irin waɗancan kenan dole sai mun fita wancan lokacin to sai Allah ya bada sauƙi, Allah ya ce laisa alal a'ma haraj wala ala al'araji haraj wala alal maridi haraj wanda yake da makanta wannan Allah bai tilasta masa sai ya fita yaki ba domin yana da uzuri yana da uzuri saboda haka an bashi wannan uzurin a shari'ance ba a ce makaho sai ya fita ba haka nan wanda yake da wato matsala ta kafa ko gurgunta ko rauni ko karaya a kafarsa da ba zai iya tafiya ba to wannan shi ma ba yi da laifi Allah ba zai kama shi da laifin rashin fita ba haka nan wanda yake da tsananin rashin lafiya wacce take hana mutum ya aikata wasu ayyuka to wannan shi ma bai da laifi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi wannan cikin hadisin sa wanda yake cewa inna bil madinati la rijal ma salakna shi'ban wala qata'na wadiyan illa kanu ma'ana habasahumul udhr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle akwai wasu mutane a cikin Madina babu wata hanya da zamu bi ta cikin duwatsu ko kwali da zamu bi face sai sun kasance tare da mu a cikin ladan da muke samu na yaki amma ba su fito tare da mu ba ba abin da ya hana ya tsare su sai uze to sune irin waɗannan mutane su ne irin waɗannan mutane kuma wannan irin ayar ta zo cikin suratun nisa da Allah maɗaukakin sarki ce la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim cewa waɗanda suke zaune suka ki fita ba sa zama daidai da wanda suka fita suka yi jihadi amma dai banda masu uzuri masu uzuri waɗannan Allah ya musu uzurinsu Allah ya san niyyarsu shi yasa idan mutum yana da kyakkyawar niyya ta yin wani aiki sai wani uzuri ya hana shi yin wannan aiki din to yana da ladan wannan abin da ya niyya Allah zai bashi cikakken ladansa shi yasa ake so mutum ya kyautata niyya in ka kyautata niyya niyya ka ta yi kyau to Allah zai ma kyakkyawan sakamako ko da baka aikata aikin ba mutum ne a cikin niyyarsa in wata ramadan ya zo yana so ya yi ciyarwa yana cikin wannan shiri sai Allah ya jarabe shi sai aka yi gobara a shagonsa ko aka sace dukiyar amma niyyar shi shine ya ciyarwa to Allah zai bashi ladan wannan niyya wannan misali ne karami da zai kusantar mana da abin da ake nufi babu waɗannan su ba su fita jihadi ba suna son fita ne amma ba su fita ba to amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya ce ba su da laifi Allah ya ba su lada da ake bayarwa saboda wannan niyya kamar shi abdullahi ibn ummi maktum a yana makahon haka dole ya fita jihadi wani lokaci ce to kaiwa za ka gani ya ce eh in ban ga kowa ba ne an kashe ni yi shahada ne an kashe ni yi shahada haka nan mahaifin su Jabir lokacin da zai fita yaƙi yaƙin Uhud sun zo suna ta kuka suka hana shi fita yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina son shahada suna son hana ni da haka ka shiga tsakanina da su da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku kyale shi ya tsufa ne kuma ya girma kuma sai ya zamanto shine farkon wanda ya shahada aga abin da yake nema sai Allah ya bashi don haka idan mutum yana da kyakkyawan niyya Allah yana mishi sakamako ko da bai aikata aikin ba wanda ya niyya kyakkyawan abu Allah yana mishi sakamako to Allah madaukakin sarki ce ire-iren waɗannan ba su da laifi ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار lalle wanda ya bi Allah ya bi manzansa to sakamakonsa shine Allah ya shigar da shi aljanna wacce wato korami suke gudana a ƙarƙashinta wa ta walla wanda yayi juya baya kuma yaki to wannan yu'adhibuhu azaban alima Lallai Allah madaukakin sarki zai mushi azaba azaba wacce take mai badadi a nan duniya azaba ta kaskanci a lahira kuma azaba da wuta Allah ya tsare لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغانم كبيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا ليولون الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ليولن الأجبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عن وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تبعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تبينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما wannan aya ita ce kusan jigo babba a wannan sura mai girma wato na sakamakon da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma waɗannan bayi na Allah sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda su ne suka fi kowa daraja a cikin wannan al'umma Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta shajara kowa ya san da sahabbai ake cewa lallai Allah ya yarda wato ga waɗannan muminai wanda suka yi ma mubaya'a a ƙarƙashin wannan itaciya wato bishiya ce ita hudaybiya kan sunan bishiya ce a wajen to a daidai wannan bishiyar aka yi mubaya'a Allah kuma ya yarda da abin da suka yi dukkan su Allah ya yarda da su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir cewa la yaliju nara man a tahta shajara duk wanda ya mubaya'a din nan to ba zai shiga wuta ba kenan dukkan su an musu albishir da aljanna to Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu na gaskiya da kuma alƙawari da suka yi ko kuma Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu na kunci da suka shiga domin sun zo da niyyar su bauta ma Allah an hana su to wannan abin ya musu nauyi ya dame su Allah ya san wannan abin halin da suka shiga to sai Allah madaukakin sarki ya sanya musu nutsuwa fa anzala sakinata alaihi wannan damuwa da suka shiga na kunci wanda da lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mubaya'a ai suna iya cewa ba za su ba domin ga halin da suke ciki to amma sai Allah ya saukar musu da wata nutsuwa sai ya zamanto duk cikin su ba wanda yayi jayayya yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi haka suka yi biyayya wa asabahum fathan qariba kuma Allah madaukakin sarki ya musu sakamako ya ba su ladan wani buɗi wanda zai zo musu kusa shine fatu wato haibar, wannan ganima da za su samu ta khaibar wa maganima a kuzuna. haka nan wasu ganimomi ma da yawa waɗanda za su samu bayan wannan din da Allah ya alƙauranta musu shine duk inda addinin musulunci ya kai tun daga khalifancin sayyidina abubakar har zuwa umar aka yi ta yada musulunci ana cin nasara a wajaje daban-daban to wannan alkawari ne da Allah ya musu kuma sun samu wa kana Allahu azizan hakima Lallai Allah madaukakin sarki mai buwaya ne kuma Allah madaukakin sarki mai hikima ne wato a cikin abin da yake hukuntawa shi yasa Allah ya san me yasa ya hana su su shiga su yi umara a wannan lokacin ba su shiga sun yi umara a wannan lokacin ba sai shekara ta baɗi suka zo suka yi umara tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ke kira umratul qada kuma duka umarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita kama daga ita ta Hudaybiya da kuma wacce yayi ta da ake kira umratul qaba da kuma wacce yayi ta a fathu makka da wacce yayi lokacin da yake aikin haji dukkan su yayi ne a cikin wata ɗaya shine zulqa'ada umara hudu yayi a rayuwarsa wanda dukkan su kuma yayi su ne a watan zulqa'ada da haka a cikin watan zulqa'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Hudaybiya kuma a cikin wannan watan ya dawo a cikin wannan watan baɗi ya sake komawa je wannan umara da ake kiranta umaratul kaba wanda babban nasara ne ga addinin musulunci wannan abin da ya faru domin kuwa da mutane ba sa cuɗanya da juna saboda an san yaƙin da yake gudana tsakanin musulmi da kuma su kafiran ƙuraishawa to tun da aka yi wannan sulhu to sai ya zama mutane sun samu sauƙi kowa yana iya cuɗanya da wani waɗanda ake hana musu su ji saƙon musulunci sun samu sun sake suna jin sakon musulunci sai ya zama ma karfin da ƙuraisha ake ganin suna da shi ya sauka haka nan kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya shiga maka sai da suka ƙaurace ma maka gaba duk suka fita a garin maka suka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya shiga maka da sahabbansa kaga ya nuna kamar sun ba da garin kenan wanda da ba za a iya haka ba sun hana da kuma sun bar shi ya zo ya shiga kwana uku suka fita a garin suka koma saman duwatsu masu kuma zuwa yankin wajen garin zai suka fita suka bashi da shi da sahabbansa a garin kuma yayi abin da yake so yayi to kaga wannan ai ci gaba ne na addinin musulunci to wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi abin da sahabbai ba sani ba su suna ganin da an ki wannan sulhun an shiga makan ko da ƙarfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a yace ai ni duk abin da suka nema a yau din nan in dai wannan abin zai tsare zubar da jini na al'umma to ni na yadda a yi shi ko da a ce kuwa abin bai yi fabarin jina ba ma'ana bai zo ta bangare na ba kuma haka ne duk abin da suka rubuta ai bangaren su suka yi la'akari da shi ba su yi la'akari da bangaren manzala sallallahu alaihi wasallam ba da sanabu mutum ya taso doguwar tafiya kuma kun san annabin Allah ne kuma kun san ba yaƙi ya zo ba ku hana shi shiga ɗakin Allah ba a taɓa hana wani shiga ɗakin Allah ba a taɓa hana wani ya shiga maka ko ya yake ba ba a taɓa hana shi ba to su sun hana to wannan abin sai ya zama abin suka da ƙuraisha sai laraba suna sukan su cewa ya za ku hana mutum ya zo shiga ɗakin Allah ku hana shi garin ba nasu ba ne Eh, ɗakin Allah ne a wajen in ma san ana shiga gari to su bashi je ibada a wajen da ya kamata ya ibada domin wannan ba nasu ba dan ba su suka gina ba ɗaki ne na Allah annabi Ibrahim ya gina shi to Allah madaukakin sarki ya musu wannan alƙawura kuma alƙawura ne da Allah ya cika musu su Allah ya ce wa adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudunaha Lallai Allah ya muku alƙawarin ganimomi da yawa waɗanda za ku karɓa amma fa'ajjala lakum hadhihi sai Allah ya gaggauta muku wannan ta farko ita ce ta haibar wa kafa aydiyan nasi ankum kuma Allah ya kakkabe hannun wasu mutane daga cikin wannan ganima shine wasu irin su yaina ibn al-Hisn al-Fazari da sauransu waɗanda suka je suka suka hada kai da mutanen Makka da Yahudawan Madina akan za su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ya fuskanci garin kuma sai Allah ya jefa musu tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da Allah ya bashi bai ba sauran annabawa bawa ba shine idan zai yaki mutane kafin ya je garin da wata daya za su ji zuciyarsu ta cika da tsoro shine wa nusirtu bi masirata shahr Allah ya bashi nasara duk inda zai je yaki to mutanen nan sai sun cika da tsoro komai karfin su wata daya za su zama suna cikin zulumi da tsoro to wannan yahudawa Allah ya jefa musu tsoro to waɗannan mutanen ma da suka zo su ba su kariya da taimako su kasance tare da su su ma sai tsoro ya sa suka zazzame suka ki shiga kuma yaƙi Allah ya ce wani takuna ayatan lil mu'mini kuma Allah ya yi haka ne dan wannan ya zama alama ce ta nasara ga su mu'minai wa kum siratan mustaqima kuma ya shiryar da ku tafarki wanda yake madaidaici ya daura ku akai wa ukhra lam taqdiru alaiha hakanan aiwa magani ma ukura wasu ganimomi masu yawa kuma waɗanda ba ku sami iko a kansu ba kada a haƙa lahu biha Allah ya lamunce muku waɗannan mana Allah ya yi muku alkawari zai ba ku su wa lahu Allahu ala kulli shay'in qadira lallai Allah mai iko ne akan komai sai Allah yake dada ba musulmi ƙarfin gwiwa da albishir cewa walau qatalakumul na kafaru da wallahu da adbar a ranan ma da za a yi wannan hudaybiya din inda kafiran maka sun ce sai sun yake ku to wallahi ba za su yi yakin ku ba za su gudu kuma hakan ya so ya auku domin lokacin da suka ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito inda idan kana kana da wani abokin gaba ba ka zama haka kawai kana bibiyar sa shi ma yana bibiyar ka, ko in ka zauna haka kawai sai ya zama kai ka cutar da kanka da haka suna bibiyan duk abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to lokacin da suka ji labarin ya fito ya dun faro maka to su suka yi fassara cewa ya zo ne dan yayi yaki ya ci ya shiga maka da karfi sai suka yi tanadin wasu mayaka sun kai wajen mutum tamanin waɗanda ma'ana jarumai ne wanda an san su da yaki bai sai suka sa ma shugabansu na wannan eh, runduna din shine Khalid ibn al-Walid kuma kowa ya san waye Khalid a ce Khalid shine zai jagoranci wannan runduna sun kai su 80 to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya yana sa ana bincika masa labari ya ji labarin fitowarsu da haka sai ya ya saba hanyar da suka fito sai ya bi ta hanya wata hanya daban to wannan labari sai ya kai musu sai suka koma suka je suka ba mutanen maka labarin cewa ai ya canja hanya gashi har ya iso kusa da maka yana dab da hudaybiya dan hudaybiya din bai wuce kaman daga nan zuwa kaman daga nan zuwa zuwa nefa in ka bar cikin maka ina wajen hudaybiya ba da nisa sosai dan zuwa nefa ko zuwa abin nan zuwa mr ali bai wuce wannan tsakani an ga shiga mota za ka ji to sai suka je har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Hudaybiya gashi ga maka to kun ga abin da suka shirya an an yi abin nan sa to duk da haka ba su hakura ba sai suka turo da wannan rundunar to sai Allah ya ba muminai iko akan su gaba ɗaya aka kame su bal wani ma daga cikin sahabbai salama ibn al-aqwa yace sai da ya kamo mutum shida a cikin su ya kaɗo su da makamansu da komai ya kama suka kasa yin komai to bayan an kamo su dukkaninsu aka kama su manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna da wata damuwa ne tsakaninku da ni suka ce a'a mu an turo mu ne ya ce to ku je ni na kyale ku ni ba yaƙi na zo ba ya ce ku je ni na kyale ku ba yaƙi ya kawo ni ba to shi yasa Allah yake cewa inda ma sun fito su yi yaƙi to ba duk ƙerewa za su yi ba za su iya ba walau qatalakumul ladina kafaru la wallahu al-adbar sun ma la ya waliyan wada nasira kuma ba za su samu wanda zai taimake su ba ba wani mai jibinta al'amuransu ba wani mai tallafa musu wannan kuma tafarki ne na Allah sunna ce ta Allah in an ce sunnatan la ai dariqa haka Allah yake cikin al'amarinsa shi sunnatan lahi allati kad khalat min qabl walan tajida li sunnati llahi tabdila kuma ba mai canja tsarin Allah shi tsa Allah in ya sa tsarin sa haka wannan tsarin yake tafiya ba mai canja shi shine Allah ya ce wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah shi Allah madaukakin sarki shine ya ba ku iko ta yanda ya kawar da hannunsu akan ku ba su iya auka muku da wata cuta ba ba wanda suka iya cutarwa a cikin kuɗin nan wa aydiyakum anhum ko ma din Allah madaukakin sarki ya sa ba ku taba su ba a ina ne wannan yace bi batni makkah batni makkah shine hudaybiya ma'ana kusa da makkah min ba'di an azfarakum alaihim bayan Allah ya ba ku iko akan su kun kame su sai kuma kuka sake su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne mai rahama ne da haka yanzu waye zai kama wanda aka turo shi ya zo mishi yaki ya sake shi eh ai sai an taba wasu a cikin su ai amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi ba yaki ya zo ba a inda yaki ya zo zai yaki to amma ba yaki ya kawo shi ba yace a kyale su su tafi ya ya yafe musu tafi waɗannan su ake kira al'utaka mana wanda aka yafe musu aka yanta su domin yantawa ne mutumin da ka kama kana da ikon a lokacin ka kashe shi sai ka ce ya tafi kamar ta yafe mushi ne wa ma ta amalu na basira kuma lallai Allah maɗaukakin sarki yana sane yana ganin duk abin da kuke aikatawa din nan Allah ya sani duk da sanin Allah maɗaukakin sarki wato aka aikata wannan abubuwa ne da Allah madaukakin sarki ke bayyana waɗannan mutane ce humul ladina kafaru su dai kafiran nan su ne waɗanda saddukum anil masjidil haram nan an ce masjidil haram yana ɗaukan ma'anoni da yawa garin maka gaba ɗayan shi ana kiran shi masjidil haram shi kan shi masallaci kuma ana kiran shi masjidil haram to kaga anan sun hana su shiga garin maka su ne suka hana ku shiga masjidul haram ma'ana garin maka wanda yake dauke da wannan masallaci mai alfarma wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla alhalin kuma ga hadaya kun taho da ita manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da raquma guda 70 ya zo da raquma guda 70 kuma duka waɗannan raƙuma din ba wai raƙuma ba ne da ya zo da su don a hau a koma raƙuma ne da ya zo da su don ya yi yanka ya yi hadaya ya bayar da ciyarwa don neman kusanci da Allah shi ne alhaji don haka shi wannan hadaya dama idan mutum ya je da hadaya makka akwai inda ake yanke hadaya ɗin shi ne in ya shiga cikin haram an gane ko in ya shiga cikin iyakar maka, to a nan ake yanka to yanzu ya zo da hadaya hade da ya zo da ita ba ta shiga cikin iyakar harami ba an tsare ta a waje wanda ya kamata a ce sai an je can ne a yanka da haka sun tsare wannan abin yanka din ma'akufan sun tsare shi an yablo ga mahilla bai kai inda ya kamata ya kai ba to shi yasa Allah madaukakin sarki ya bashi dama ya ce to yanzu tunda sun tsare ka yanka a wajen in ka yanka a wajen ma yayi to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke duka wannan dabbobin shi ya yanka guda ɗaya sauran sahabbai kuma duk mutum bakwai aka hada su akan hadaya guda ɗaya suna yanka mutum bakwai a rakumi ɗaya wannan kuma ita ce suna ko da a cikin layya ne ko a hadaya a lokacin layya layya ta zo idan ya zama mutane raguna sun yi tsada ba za su iya siya ba yanzu kamar ya ce ma rago ya kai dubu saba'in ko har na dubu ɗari da wani abu sai raba ba za ka iya siya ba to sai ku hada naira dubu hamsin hamsin sai ku samu rakumi ko saniya mai kyau ko mun samu ta ɗari biyu da hamsin ko biyar ko to in kun kai ku bakwai sai ku hada wannan kuɗin ku sai saniya guda ɗaya ku yanka kun yi laye kenan kuna daidai da duk wanda ya yanka rago guda ɗaya mana kuna da ladan lahiya to haka nan hadaya a aikin haji ita ma haka take ana yin hadaya da rago ga wanda ya yi tamattu'i ko wanda ya yi kirani yana yin hadaya to wannan hadaya din idan mutum ba yi da ikon da zai iya yanka dabba shi kadai kamar rago to an ba su damar kofar in sun kai mutum bakwai su yanka guda daya sai su hada kudin su yi tarayya a ciki to haka sahabbai suka yi tarayya a wannan hadayoyin to Allah madaukakin sarki yake cewa ya ba su dama ne su yanka a wannan wajen saboda wata maslaha shi yasa kake taje ana cewa a wannan sura wa kana Allahu aliman hakima Allah madaukakin sarki ya bada dalilin da yasa aka ba su wannan dama din kuma ba a ce annabin Allah ya shiga maka da ƙarfi ba dalili shine akwai mutane a makka waɗanda suke masu rauni ne musulmi ne sun musulunta amma 'yan uwansu sun hana su fita sun ce ba za su yi hijira ba ba za su je madina ba irin su abu jandal irin su ayyash da irin su abdullahi ibn abbas a wannan lokacin masu rauni wanda aka hana su fita to kuma suna cikin mutanen maka ne su musulmi ba su san dukkan mutanen da suka yi imani suke maka ba don suna cuɗanya da kafirai kamar yanzu kamar misali ne ka ce an kawo ma gari hari kuma garin musulmai ne da kafirai a garin kuma musulmai ne suka kawo hari ya za a yi su gane wane musulmi ne wane ba musulmi ba ne a garin ba da za su yi su gane tunda duk a cikin garin suke a zaune wannan dalilin Allah madaukakin sarki yace dan a tsare jinin waɗannan musulmi to shi yasa Allah ya hana annabin shi ma yaki ce ka a shiga maka ayi yaki Allah ya ce walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum ba ku san su ba dan akwai musulmi da yawa sun musulunta a makan amma an hana su fita da haka idan kuka shiga maka kuka yi yaki ba za ka gane ba rubuta ake a fuska ce wane musulmi bane wane ba musulmi bane da a ya suke to Allah ya ce in ba dan waɗannan mutanen maza musulmi da mata musulmai ba wanda ba ku san su ba an taqabuhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilmin wanda in kuka shiga kuka yi yakin za ku iya afka musu kuma in kuka afka musu za a dinga zargin ku ana tsangwama ku ana cewa ai kun kashe ƴan uwanku ma musulmi abinda za a faɗa kenan ko to sai aka tsare jinin musulmi a wannan an yi menene abin da ake cewa irtikabu a farko sararai kuma ka'ida ce ta shari'a a maimakon ka je ka kashe musulmi ka zo yakan kafirai to gara ba ka yaƙi kafirin ba an gane gara a tsare jinin eh, wato waɗanda suke ba su da yawa akan a zubar da jinin al'umma gaba ɗaya ai kashe kafirai a wannan lokacin a yaƙe su ita ce shari'ar Allah doka ce kuma shine abin da ya zama hukunci to amma wani dalili ya sa ba za a iya taba su ba shine jinin musulmi to saboda tsara jinin musulmi sai a waɗancan su ma abin ya shafe su sai a kyale su da haka barna ce aka samu guda biyu idan ka samu abubuwa na barna guda biyu to sai ka taka karamar barnar don ka tunkuɗe babbar barna wannan babu laifi wannan ana kiran shi irtikabu a kafin zararain ko kuma idan ijtama'a al a dina adnahuma idan aka samu barna guda biyu sun haɗu to sai a duba wacce ce tafi girma a ciki in aka duba wacce ce tafi girma sai a aikata karamar barnar dan a tunkuɗe babbar an gane ko ku ne kuka zo kuka samu gida yana cin wuta kuma akwai yara a cikin gidan da mata ba za su iya fita ba kuma gidan an kukkulle shi ta ko'ina kuma sai an fasa wundunan gidan an ɗaya kwano kafin a cire yaran nan fasa wundan gida da ɗaya kwano ai barna ne ko to an ba wannan suke ciki sun mutu ba ba barna ba ce wace ce tafi girma barin wanda suke ciki sun mutu shine ya fi girma don haka sai a fasa wannan a yi barna karama don a tunkuɗe babban kamar mai mota ne yana tuka mota da fasinja sun kai kamar mai a 18 seater din nan ya zo da kudu yana tafiya sai ya ga jaki ya shigo masa hanya in ya ɗauke kai bai kada jakin ba zai je ya mutanen da za su halaka in kuma ya buge wannan dabbar ya wuce ya buge dabba ya buge abin da yake ba komai ba Wani zai yi yanzu ai sai taka wannan dabbar saboda ya tsara waɗancan mutanen to abin da aka yi a wannan kenan don a tsare jinin waɗannan ne sai aka ce a haƙura da yaƙi ba sai an yaƙin ba a bar kafiran su zauna a cikin makan babbar barna ce amma kashe ne kuma ya fi girma fiye da wannan abu sai aka ce to a haƙura tun da za a iya kashe muminai ba a san da su ba to shi yasa sai Allah madaukakin zarge ce in kuma kuka aikata haka za a koma baya ana zargin ku ana cewa ai wanda yake cewa ma ya zo da addinin jin kai ma to kenan ya zo yana kashe wanda suke cikin addinin kuma da an aikata haka kana gani wani zai zo ya shiga musulunci kuma sai ai wanda suka shiga ma kashe su ake to wannan hikima ce ta Allah madaukakin sarki Allah ya ce li yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha Allah yana so ya shigar wanda ya so cikin rahamarta kenan kaga wani wanda yake kafiri ne a maka yana cike da tsoro ya ga za a yi yaƙi amma aka ce saboda kaza an ɗage yaƙin nan to kaga zai zo ya musulunta haka nan su waɗannan muminai ɗin za su samu rahamar Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce amma lauta zayyalu inda an riga an ware an yi a ware a ware an san cewa kafiran a can suke musulman a nan suke to da azabna alladhina kafaru minhum azaban alima to da an yaƙi, to amma a cuɗe suke da a cuɗe suke ba maganar a yaƙe su إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية الله ينا بعد لاباني شوى أيين دا سو كافري بسيلة أكلي دا إيرو وانا أبن با أي سو abin da ya kamata su yi shine su suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sahabbansa ya shiga garin maka kamar zubar da mutunci ne a wajen Quraysh su kafiran maka za su ce kenan an nuna cewa su ba kowa bane sai suka ɗauki wannan ɓangaren to amma ka hana mutum shiga ɗakin Allah kuma ba ai shi ma wani ƙasƙanci ne ai da haka su sai ba su yi la'akari da wannan ba sai suka duba ɓangaren su kawai cewa ai in suka bar shi ya shiga maka kamar sun ba da garin don haka sai wani kishi irin na jahiliya ya ciyo su suka ce to amma fasa ma ko me zai ma ba za mu bar shi ya shiga garin ba da haka sai dai ko ya yaƙe mu ko ya koma to ita ce wannan hamiya din ma'ana sai kishi tsananin kishi na kiyayya ya faɗo musu sun san cewa hana mutum shiga garin maka laifi ne to amma saboda kishi na jahiliya da bautan gumakansu ya ciwo su sai suka sai suka suka danna wannan abin suka ce eh a hana shi shiga ɗakin Allah duk abin da zai faru ya faru duk da ba suna kafircin sun san yin hakan laifi ne kamar yadda zai zo a cikin kistar ɗaya daga cikin mutanen da suka turo dan ya zo ya yi sulhun da manzala sallallahu alaihi sun turo mutane sun kai hudu ɗaya daga cikin mutanen da suka turo mutum ne mai addini ma'ana amma ba wai addini na musulunci ba tunda daga cikin mutanen da ba larabawa ba ne amma dai ya san menene addini ya san darajar addini lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga an turo wannan mutumin a matsayin mai shiga tsakani tsakanin shi da mutanen Makka sai ya ce masahabbansa wannan mutumin da kuke gani ya taho ba cikin mutanen Makka yake ba mutum ne wanda ya taso a cikin mutane masu addini don haka ku tashi duka dabbobin da muka zo da su dabbobi ne na yanka ana gane su dabbar yanka za a yi hadaya da ita ana mata alama shine ana tsaga kunnanta kuma ana ɗaura mata wata igiya a wuya ko takalmi ko wani abu da aka tashi wannan dabbobin ko da ya zo ya kalli dabbobin sai ya ji zuciya shi takali sai ji kamar hawaye zai zuban masa bai ma yi magana da komai ba sai ya koma da ya koma wajen mutanen maka ya ce gaskiya ni na zo daga wajen mutumin da a irin tunani na abin da ya kawo shi kawai bautar Allah ne don haka ku bar shi ya bauta ma Allah a garin nan kuka ce kai baka san abin da kake ba ko sai dai kai baka san abin da kake ba ai kai baka san menene mu matsayin mu a wajen wannan ba da haka kai mutumin ƙauye ne mutumin daji ne mutumin da ya san addini ba ya san girman abin da za a gabatar don neman kusanci da Allah bai so ya taba shi domin a jahiliya ko barawo ne ko barayin hanya suka zo sata, ba sa taba dabbar da za a je a yanka ta a mata ba sa taba ta sun san girman ta har a jahiliya kuma ko mutum ne ya haɗu da wanda ya kashe babansa in san laraba da irin wannan lokacin ko dabba shi ka kashe zai iya kashe ka to amma in ya haɗu da wanda ya kashe babansa mahaifinsa a cikin harami sai dai ya kalle shi ya wuce ya wuce ba zai taɓa shi ba saboda yana ganin girman wannan wajen to amma su sai suka hana saboda wannan tsananin kishi na kiyayya da musulunci to ita ce amiyatul jahiliya to da wannan abin suka aikata haka din suka hana sai Allah ya ce fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa ala almu'minin shi manzo da kuma mu'minai sai Allah ya sa musu wannan nutsuwa ba su dauki wannan abin komai ba ba su dauki wannan abin komai ba wa alzamahum kalimatat taqwa sai Allah ya wato rataya musu kalma ta tsoronsa wasu suka ce abin da ake nufi kalmar la ilaha illallah domin ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah za ka yi biyayya ne a karkashin ta ɗari bisa ɗari duk abin da aka ce ka yi za ka yi ko ba daɗi duk abin da aka ce ka bari za ka bari ko kana so to kalimatu taqwa anan ita ce la ilaha illallah da aka wannan kalma sai ya zama ita take guiding din su sai zama duk abin da zai ci karo da wannan kalmar su auka ma haƙƙin wani ba sa su to sai Allah ya sa musu nutsuwa kuma suka yi biyayya da wannan kalma din wa kanu ahqqa biha wa ahla Allah ya ce kuma su suka fi cancanta dama da wannan kalmar kuma su ne abota wannan kalmar wa kana Allah bi kulli shay'in alima lallai Allah madaukakin sarki masani ne akan dukkan komai duk abin nan da yake gudana da sanin Allah Allah madaukakin sarki ya sani to daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya shiga bayanin alkawari da ya manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bin haq. wato muna tafiya ne karatun wani bangare yana shiga cikin wani kafin a yi wannan sulhu na hudaybiya manzala sallallahu alaihi wa sallam yayi mafarki yi mafarki da shi da sahabbansa sun shiga maka suna tawaki wasu sun yi aski wasu sun yi saisai sai kuma ya ba sahabban shi labarin mafarki yana ɗaya daga cikin abin da Umar ya kalubalanci manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a ah, to ina amfanin mafarkin nan da kai ka ba mu labari cewa za mu shiga maka me yasa ba mu shiga ba gashi kuma mun fito a yan mafarki yanzu ka kwanta yanzu ka yi azumin ka yau azumin farko sai ka kwanta ka yi addu'o'inka kana kyautata zaton azumin nan karɓaɓɓe ne da ka kwanta sai ka yi mafarki wani bashi da kake bi an zo an biya ka ai ba dole in ka tashi kaga an biya ka bashi nawa shekaru ba a iya wa sai bayan shekaru masu yawa wannan abin ya tabbata shi mafarki ba wai daga ka gan shi yake tabbata ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Allah ya mun alƙawari amma alƙawarin ai ba yanzu bane kuma ai alƙawarin ya tabbata dan baɗi sun zo sun shiga kuma sun yi tsawafin kuma sun yi azumi ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata haka ba wai daga an yi mafarki ake ganin abu ya tabbata ba to wannan mafarkin shine Allah ya ce laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq Allah ya tabbatar ma da manzansa mafarkin nan da yayi na gaskiya ya tabbata kuma mafarki haka yake wata aya ce daga cikin ayoyin Allah shi mafarki aya ce daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki wato kamar wani ilimi ne da Allah yake zaben wasu bayi daga cikin bayinsa ya basu na sanar da su wani abu da zai faru kafin faruwarsa shi ya sa an nafta akwai ɓangare da na Manza Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi da shi kashi wani kaso daga cikin annabta ya tabbata ne ta mafarki Shi ne ya kasance da kafin a fara mushi wahayi in ya kwanta yi mafarki a cikin mafarkin ya ga cewa abu kaza da kaza ya faru a waje kaza yana farkawa zai ga abin ya faru haka to wannan kamar wani nau'i ne na wahayi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ah, in qata'atin nubuwa annabta ta kare wa baqiyatil mubashirat abubuwa na albushir su suka rage sai sahabbai suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam menene al-mubashirat wadannan abubuwa ne na albishir din nan shi yake cewa ar-ru'ya mafarki kaga wani abu na alkhairi a cikin mafarki ko wani ya gamma wani abu wani zai iya ma wani kyakkyawan mafarki ya ganka a wani hali to wannan mubashirat ne abu ne mai kyau zai iya bata labari kuma abin da ya gan maɗin nan zai iya zama ya tabbata haka nan kai ma abin da ka gani a mafarki yana iya tabbata a annabi yusuf mafarkin me yayi ya yi mafarki ya ga wata ya ga rana ya ga taurari ko amma shi yana yaro lokacin bai zama annabi ba sai ya ba mahaifin shi labarin wannan mafarkin kuma mahaifin shi annabi ne mai mahaifinsa ya ce ya ce kada ka gaya ma 'yan uwanka wannan mafarkin kenan yana ɗauke da wani saƙo ne haka akwai mafarkin da za ka yi yana ɗauke da sako kai ma da kankan kai mafarkin ka san cewa wani sako ne ke ɗauke da shi yanzu alal misali a ce mutum ya kwanta ya yi bacci ila mahaifin ya jima da rasuwa sai mafarki da mahaifinsa ya ga mahaifinsa a cikin yanayi kyakkyawa amma kuma mahaifin sai ya dinga kwabansa ya ce wani abin da kake kenan bayan rayuwata kaga wannan in ka kalli kai ma da kanka in ka farka ka san cewa akwai sabuwa a ciki ko saboda yanda abin zai zo da yanda zaka ganshi a cikin mafarkin to shine zai determinin cewa akwai wani sabuwa a cikin sa wani zaka ga yana mafarki yana zubar da hawaye yana faruwa haka mafarki gaskiya ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan mafarki kafin ayi wannan sulhu sai ya gaya masa habbansa kuma zai suka ɗauka cewa lallai tun da ya mafarkin nan kuma an fito har an sa kayan harami to za a je a yi dawaji kuma a shiga dakin Allah sai ce to wannan ba yanzu ba Allah ya saukar min abin da ya fi wannan shine wannan surar da aka saukar masa sai ya karanta musu kuma abin ya tabbata eh, baɗi bayan shekara ɗaya abin ya zo ya tabbata suka shiga suka je suka yi ɗawafinsu kuma suka yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta musu to wannan mafarki kyakkyawa daga Allah ne mafarki mara kyau kuma daga shedan ne shi yasa an kaga mafarki kyakkyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka gode ma Allah sannan kuma ka yi albishir da shi amma kada ka gaya ma wanda ka san cewa baya son ka eh mutum ya san wanda baya son shi akwai mutumin da duk abin da ya same ka na alkhairi ko a fuskar shi ma zaka karanta ka ga cewa shi bai ji daɗi ba da wani abin alheri zai same ka a zo ana ma murna da shi to ba za ka gan shi ba shi ba zai ba murna ba kuma za ku haɗu da shi to kaga wannan mutum ne da baya son ka kaga ba za ka yi mafarkin alkhairi ka ce za ka gaya mishi ba to mafarki mummuna kuma in ka yi shi shine mafarki na tsoro na tashin hankali na wani mummunan abu in ka gan shi to ba ka ba da labarin sai ka nemi tsarin Allah in ka tashi sai ka yi addu'a ka nemi tsarin Allah daga shedan ka yi tofi a gefen hagunka so uku sannan ka koma ka canja ka koma gefen dama ka kwanta wannan shine abin da suna ta karantar akan abin da ya shafi wato mafarki amma kyakkyawan mafarki abu ne mai kyau kuma daga Allah ne kuma wannan mubashirat ne ba za su taɓa yankewa ba har Allah ya naɗe duniya za a dinga mafarki ana ganin abubuwa masu kyau wani ya gan ma wani abu mai kyau ko kuma kai ka ga wani abu a cikin mafarkinka wannan ba zai gushe ba yana faruwa kuma sannan ah, yanayin kyawun zuciyarka da tsarkakarka shine yanayin abin da ka iya kwantawa ka dinga gani a mafarkinka idan zuciya ta tsarkaka za ka dinga ganin abu mai kyau idan zuciya bata tsarkaka ba za ka dinga ganin abubuwa marasa kyau to haka ana akan ga abu mummuna Kamar Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma wata rana yayi mafarki mara kyau yace yayi mafarki wasu mutane sun zo sun kama shi suna ta fusgar shi suna so su jefa shi a wuta ai ba wai abdullahi dan umar ba wai za a ce ba mutumin kirki bane sahabi ne kuma mutum na kwarai to da ya zo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wannan mafarkin sai ya ce abdullahi dan umar da kana sallar dare ne sai ka daina shine ake ma gargadi cewa ka koma kai sallar dare kenan wannan mafarkin da kai gargadi ne ake ma abin da kake da kyakkyawa ka yanke shi ka daina to zai kai ka ga fadawa cikin wannan halakar da haka ana nuna ma cewa ka koma ka ci gaba da wannan abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'imar rajulu abdullah ma dalla da mutum shine abdullahi dan umar law kana yaqumu min al-layl inda yana tsayuwar dare da yana yi din ne sai sai dan gaza ya daina to kaga sai aka mishi wani nuni a cikin mafarki cewa ya koma ya ci gaba da yi mafarki yana zuwa da irin waɗannan abubuwa ne to insha Allah za mu tashi kan wannan aya wanda Allah madaukakin sarki ke bada labarin cewa ya tabbatar ma da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan mafarki da yayi sannan kuma surar ta cika da bayanin wato sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda yazo cikin littattafan farko wanda yake nuna wato daraja ta wannan al'umma da fifiko ta wannan al'umma wannan kuma kyauta ce da Allah yake ma wanda ya so daga cikin bayinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah ya kama da kai Allah ya kama da ilimi da imani no no con a no a ver por si